This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lahiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 18 ga watan Fabrairu shekarar 2025. kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga aisha da kanin labarai. To hawa sakatar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyarar aiki kasar Saudiya. kafar watsa labaran labalan ta ruwaito cewa an kashe wata mata sannan wasu mutane da dama sun yi rauni a jiya a ranar litinin sannan shugabannin yankin tigray na kasar habasha sun yi kiran da a yi cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a pretoria wadda ta kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan tawayen tigray a 2022 kanin labaran kenan A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa biyo bayan wani hadarin jiragen yakin Najeriya da suka kai kan wasu wato wani hari da biyo bayan wani hari da jiragen yakin najeriya suka kai kan wasu 'yan ta'adda da ya shafi wasu bayan allah fararen hula a jihar katsina rundunar mayakan saman ta fara binciken ainihin abin da ya faru ya kamata a ce ayyukan tsaro suna ba wa mutane kwanciyar hankali kariya daga dukiyarsu da rayukansu Muna kuma tafi da tattaunawa da jagorar kungiyoyin mata na tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai a Nijar. Hajiya Rabi Jibo Magaji dangane da soma-soman koma mulkin farar hula a Nijar ɗin yadda ta gudanar da babban taron ƙasa. Eh, da farko dai wanga eh, gamuwa da ake aka yi babu wanda zai ce bai kamata a kamatin da abu ne da 'yan ƙasa sun jima suna tsini sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya inda a yau shirin zai tattauna batun ɗage babban taron karatun alkur'ani mai girma da aka shirya yi a abuja babban birnin najeriya ai farko ba cewa aka yi ma an kwatanta shi da musabaka ko an kwatanta shi da ainihin wa'azin ƙasa duk ba wannan ba duk waɗannan wasu hujjoji ne da ake nema a bashi kariya a wanke abun. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyarar aiki kasar Saudiya jiya Litinin domin tattauna sulhu wato tattaunawar sulhu a kan rikicin Isra'ila da Hamas da kuma batun makomar zirin Gaza bayan an daina yakin. sabon babban jami'in diflomasiyyar amurkan ya gana da yariman saudiya muhammad bin salman da ministan ma'aikatar wajen kasar faisal bin farhan gabanin tattaunawar tasu ana kyautata zata cewa tattaunawar tasu za mai da zato tattaunawar da zasu yi zai karkata akan furucin da shugaban amurka donald trump ya yi cewa zai mai da falasdinawa miliyan biyu da digo uku da ke gaza wasu kasashe da ke makwabtaka da su sannan amurka za ta sake tsara yankin da ke gabar teku mediterranean sannan ya zama mallakinta kasashen larabawa da ita kanta saudiya sun ki amincewa da wannan shirin na trump sannan sun ci gaba da ba da goyon baya ga kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta da zai wato wanda zai yi aiki tare da wanda ya hada da gaza baya ga kasar isra'ila kafar watsa labaran lebanon ta ruwaito cewa an kashe wata mata sannan wasu mutane da dama kuma sun ji rauni jiya wato ranar lahadi yayin da dakarun isra'ila suka bude wuta wa wani rukunin mutane da ke yunkurin komawa ƙauyensu haula da ke kudu maso gabashin lebanon nan take sojojin isra'ila ba su fitar da wani bayani a game da lamarin ba wanda ya faru wuni biyu gabanin wa'adin yarjejeniyar tsagaita wutar da ta yi sanadin dakatar da rikicin bayan nan wato bayan nan tsakanin isra'ila da mayakan hezbollah a ƙarshen watan nuwamban bara ƙarshen watan janairu ne ya kasance ainihin wa'adin yarjejeniyar amma isra'ila da nabanan sun amince su tsagaita wa'adin wato su tsawaita wa'adin zuwa ranar 18 ga watan fabrairu sa'o'i kafin su amince da tsawaita wa'adin a ranar 27 ga watan janairu ɗaruruwan mutane ne masu zanga-zanga a suka yi yunkurin shiga ƙauyen wato ƙauyukan da har yanzu dakarun isra'ila suke zama a cikinsu inda suka buƙace su janye sannan wato dakarun isra'ila suka buɗe wuta a wurare daban-daban tare da kashe sama da mutane ashirin. har yanzu babu wani tabbaci ko isra'ila za ta janye gaba daya daga yankin yau talata shugabannin yankin tigray na kasar habasha sun yi kiran da a yi cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a pretoria wadda ta kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan tawayen tigray a 2022 a taron tarayyar afirka da aka yi a ƙarshen mako a addis ababa babban birnin kasar habasha inda kungiyar ta fitar da wani rahoto game da yarjejeniyar manyan shugabannin tigray biyu waɗanda suka kamu wato waɗanda kuma suka kasance abokan gaba a siyasance sun yi kira ga tarayyar afirka au da ta sa ido kan batun aiwatar da yarjejeniyar yarjejeniyar da au ta taimaka a kacimma wadda aka kammala a watan nuwamban 2022 ta tanadi kawo kawo ƙarshen tashin hankali da mayar da mutanen da aka raba su da muhallansu kwance ɗamarar ci gaba da ayyukan jinƙai da kuma maido da harkokin jama'a kamar yadda suke a baya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilin Hassan Maina Kaina a Abuja, Najeriya, inda ya shaida mana yadda biyu bayan wani harin da jiragen yakin Najeriya suka kai kan wasu 'yan ta'adda da ya shafi wasu bayan Allah fararen hula a jihar Katsina. Rundunar mayakan saman ta fara binciken ainihin abin da ya faru. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Hassan Bala Abubakar, ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike dangane da mutuwar wasu fararen hula guda shida a jihar katsina bayan da wani jirgin yakin sojan saman najeriya ya kai farmaki akan wasu gungun 'yan bindiga daɗi in za a iya tunawa dai mutanen ƙauyen yanni da ke gundumar zakka a karamar kumar safana ta jihar katsina sun ce biyo bayan wani farmakin jirgin yakin najeriya sun yi hasarar mutane shida yara uku wani mutum guda sai kuma mata guda biyu da take bada nata bahasin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya ta ce a wannan rana goma sha biyar ga watan fabrairun wannan shekara ta samu kiran kai ɗauki na gaggawa yayin da 'yan bindiga daɗi suka kai samame a wannan yanki inda suka kashe 'yan sanda guda biyu da 'yan sa kai guda hudu kana 'yan bindigar suka ɓoye a tsaunin da ke kusa da ƙauyen na yanni isan jirgin yakin ke da wuya ya auna 'yan bindigar kuma ya yi rugurgu da su a wata sanarwa da ya aiko mana kakakin sojojin saman najeriya air vice marshal olushola akin boyewa ya ce bayanan da suka bullo daga bisani kuma da ke nuna farmakin ya rutsa da wasu fararen hula abu ne da ke tayar da hankali kuma rundunar sojin saman najeriya na daukar wannan batu da matukar muhimmancin gaske sannan za ta yi binciken menene ma abin da ya faru mayakan saman najeriya sun ce wannan batu abu ne mai taba zuciya amma yana da kyau a bar shi a matsayin zargi tukunna har sai an gudanar da bincike tuni dai kungiyar amnesty international ta da sanarwa akan wannan al'amari da ya faru a jihar katsina shugaban kungiyar a najeriya malam isa sanusi ya min karin bayani ya kamata a ce ayyukan tsaro suna ba wa mutane kwanciyar hankali da ƙara ba su kulawa da kariya daga dukiyarsu da rayukansu to amma idan har aikin tsaro ya koma kullum sai ya hada da rasa rayukan fararen hula to wannan ya zama bala'i kuma ya zama masifa da ya kamata gwamnati ta duba cikin dai shekaru hudu da suka gabata farmakin sojojin saman najeriya ya shafi fararen hula har sau goma sha biyu a jihohin nasarawa borno yobe zamfara sokoto katsina da kaduna to shin wai mai ke faruwa ne rashin kwarewa ne a fannin aikin ko ko menene Eya Komodo Baba Gama mai ritaya tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya. Ba wanda zai so domin ya je ya kare al'ummansa da jama'ansa sannan kuma ya juya ya kashe su. Wannan ba daidai ba ne kuma mutane masu daina wannan tunani. Ba abin daɗi ba ne kwarai da gaske abin bakin ciki ne. Wannan ba zai zamanto su dakarun sojojin sama ya zamanto ba rashin kwarewa ba ne. Suna da kwarewa kwarai da gaske suna da training. Sannan kuma abin abin da nake so mutane su gane a kai zuciya nesa tunda shi shugaban rundunar sojojin sama ya marshal hassan ya sa a yi bincike saboda haka mutane a kai zuciya nesa a jira bincike dai koma menene a cewar wani tsohon hafsa a rundunar sojin saman najeriya win komanda musa isa salman to yana da kyau a ke sanar da jama'a abin da aka binciko yayin da duk irin haka ta faru. Kirana ga su hukumomin uh, uh, rundunar mayakan sama shine cewa uh, sanda irin wannan abin ya faru idan aka yi binciken a dinga gaya ma jama'a menene aka bankaɗu me aka samu wane ne ke da laifi kuma wani irin hukunci aka ɗauka akan waɗanda ke aka samu da laifi a baya dai najeriya ta fuskanci matsalar samun makamai domin manyan kasashen duniya a wancan lokaci suna kin saidawa najeriya kayan yaƙi bisa tuhumarta da batun kare haƙƙin bil'adama da kuma ire-iren wannan hare-hare da ake kaiwa da a galibi jami'ai ke cewa na kuskure ne hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To Madalla an gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton masu saurari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shirye da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Steven Dujarik jiya Litinin ya ce har yanzu Sudan tana cikin wani yanayin jin mai matukar da hankali. rabin al'ummar kasar suna fuskantar tsananin karancin abinci sanadiyar yakin basasar da ake yi a kasar dujarik ya gana da manema labarai a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda ya ce mun damu matuka musamman a game da irin tasirin da tashin hankali ya yi kan rayuwar fararen hula wato fararen hulan da ke ciki da kewayen sansanin 'yan gudun hijirar zamzam da ke alfashar babban birnin arewacin darfur bayan wato bayan ta'azzarar tashin hankali da wato tashin hankalin da aka samu a zamzam cikin makon da ya gabata a kimanin mutane 5,500 ne suka rasa matsugunansu sannan suka nemi mafaka a yankin shamal jabal marraha tsakanin wato da ke tsakiyar darfur zamzam ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da suke fama da fari mararan inji dujarik adadin sabbin mutanen da suka rasa mahallinsu a shamal jabal marra a halin yanzu ya zarta 120 bisa bayanan hukumar kasa da kasa mai sa ido akan al'amuran kaura. akalla mutum tara ne suka mutu a sanadiyar wani yanayi mai tsanani da ake fama da shi a amurka wanda ya hada da mutane takwas a jihar kentucky shekaran jiya lahadi gwamnan wato gwamna andy bishar ya ce an ceto ɗaruruwan mutanen da wato mutane daga ambaliyar ruwan da ta auku bagatatan bashar ya ce da dama daga cikin mutanen da suka mutu 'yan jiharsa ne ciki har da wata uwa da ɗanta mai shekaru bakwai waɗanda suka mutu bayan da motarsu ta matsale cikin ruwa ya yi wa mazauna wurin gargaɗi su kiyaye kan tituna sannan sauran sassan amurka su ma suna fama da matsanancin yanayin hunturu. Aisha ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kwanan nan ne hukumomi a jamhuriyar nijar suka fara gudanar da wani babban taron kasa a wani abu da ake kallo da su masu mai da kasar ga tubar mulkin demokaradiyya akan haka ne na tattauna da mai fafutuka kuma shugaba ta wata kungiyar haɗin kan ƙungiyoyin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a nijar hajiya rabi ajibu magaji kan yadda mata 'yan gwagwarmaya da 'yan siyasa ke kallon wannan taro da shirin rawar da matan za su taka nan gaba a fagen siyasar kasar. Eh, da farko dai wanga eh, gamuwa da ake aka yi babu wanda zai ce bai kamata a gamatin da abu ne da 'yan kasa sun jima suna tsime suna jira a ce an wannan gamuwar da za ta sa a fara a sai inda aka nuwa kuma tunda an kwan biyu duka cikin tunda aka yi juyin mulki kowa bai san ba ina ne za a ana gani dai a ce yau gobe yau gobe har dai yanzu dai eh, kwanci shi yanzu dai da hakuri ya kawo an aka fara wannan taron wanda zai sa kasan mu a hudu maganganu duka a hudu tsari na mulkin kasa nan da shekaru na gaba. To, zancen mata ni a waje na a cikin kuma gani na abu ne mai ci mana tuwa a ƙwarya. maganin mata a Nijar. Na'am. Yanzu tana ba a yi zance abinda ni dai nake tsime da wannan taron. Ya zamanto in aka kare zancen mata a bashi muhimmanci tunda kowa ya san mm, latin da ake siyasa kuma ba ma ba latin da ake siyasa a yanzu ma cikin wanga bayan an yi juyin mulki da ana cikin mulkin soji. Mata sun ba da sun yi rawa sosai an gani kowa ya sani sun ba da haɗin kai sun huta sun tsaya sun kulle zanen sun yi aiki da yawa. Sun guda ma magabatan mu suna tsaye bayan su to yanzu kenan ni abin da nake jire wannan taron ya hudu a ba mace guri mai mahimmanci tunda ban san bakwai kuna tuni da aka da su ja suka zo su ministry na mata na'am soke shi aka yi aka soke shi da ana ta za a sake za a sake har yau ba a sake kusan shekara biyu yanzu mata ba su da ministry kenan ina fatan yanzu abin da za a yi a wannan kwana biyar kin ko da wani a waje na kwana biyar yayi kaɗan a zancen Nijar amma dai ya kamata an aka da mata a samu magana mai muhimmanci za a yi akan zancen mata akwai wani zancen kota da wani duka banda daga baya in aka diba ba a kula mishi sai a ce mata gashi suna da kaso kaza in an ba su kasan ba ba wani ba magana kirki gare su ba ba wurin shuraren su ba kamar an mai da mata su ne in sun aka zo in ana siyasa su zo su yi wake-wake su kyara ma maza abinci to ni kuma a gani na ba shi bane aikin mata kuma ina so wanga tun da ne aiki na ni dan can security na'am a ba mata shi ma gurin su fannin samar da tsaro kenan eh, Eh, fannin tsaro shi ma mata a basu guri sosai kamar wanga kandawa eh, ga ta tambaya resolution din nan T25 sink da ta ce mata a basu mahimmanci a cikin harkar eh, tsaro ya kamata a bata mahimmanci tunda an yi plan da ya mutu aka kara yanzu ya mutu ba a yi ba komi ina ina fatan ga taron a hoto da zance wanda ya zama to mata an ba su gurin su kuma a ce su zo su taka rawa ba rawa ba wanda za a zo a yi rawa a watse a bar mu rawa wanda in muka faɗi za a shurare mu ni shine nake tamani nake tsime da wanga taron kin ga sai a ce yanzu an ba mace minister eh. ministry ba na aiki ba take kudin je kana aika ce kina ya kamata a basu minister ko aka su minister a basu guri na kirki ba gurin yin za a yi wasa ba a koma gida a zamana ina ganin kasar ta shirya ga koma ta da makaranta ba shirya ba mm. ba kasa ba su shirya mutanen da suke cikin ta su ya kamata su shirya to a ce kun shirya kenan hajiya a ni a gani na mutane sun shirya wasu sun shirya ba su shirya ba Hajiya Rabi Ajibu magaji kenan a mu da ita ta wayar tarho sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu domin jin ƙarashin tattaunawar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ashe an dakatar da babban shirin na gudanar da babban taron makaranta Alkur'ani Abuja? Me yasa? Na tambayi Bala Isa Anya ba yawan sukar taron da wasu ke yi ba bane sa ɗaukar matakin? Tsaka mai wuya. To in dai musabaka za a iya yi a matsayin halal ta halatta a yi musabaka. To lalle wannan ma conference ya halatta a yi shi domin ƙur'ani za a karanta a can nan ma Alƙur'ani za a karanta. ai farko ba cewa aka yi ma an kwatanta shi da musabaka ko an kwatanta shi da ainihin wa'azin kasa duk ba wannan ba duk waɗannan wasu hujjoji ne da ake nema a bashi kariya a wanke abin su zo su yi da irin nasu to Qur'ani akwai gargajiya ne a cikinsa. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da sadomin da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. to nan gaba kaɗan za mu kawo muku rahoto game da dalilan da suka sa aka janye wannan ko kuma aka dakatar da wannan shiri na gudanar da wannan taro na mahalarta da makaranta alkur'ani mai tsarki wanda ya kamata a ce asabar din da mai zuwa aka yi shi ko kuma za a yi shi abuja sai dai dakatar da taron bai sa aka daina samun sabanin ra'ayoyin mutane game da shi ba assalamu alaikum sunana muhammadu sani ina mai murna da alfaharin taron alkur'ani mai girma wanda za a yi ne domin a tara 'yan uwa mahaddata alkur'ani domin samun ci gaba da haɗin kai da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka. Sunana Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti, malami a sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Taro ne wanda yake bayar da asali addini ba wanda zai kawo maka shi a addinance. in malaman izala za su zo su yi taro irin wannan to banga dalilin da yasa za su ringa aidin cewa maulidi haramun ne maulidi kafirci ne maulidi bidi'a ne da sauransu ba duk malamin da ya biya wajen siyasar najeriya ina tabbatar maka zai zubar da mutuncin kansa zuwa yanzu dai duniya ta ji cewa an dakatar da wannan shiri na kawo dubban mahalarta ko kuma makaranta alkur'ani mai tsarki a cikin babban filin wasan najeriya da ke abuja kuma yanzu yanzu ba ba da wata sabon ranar lokacin da za a yi shi ba to shine wakilin manacin abuja nasiru da malika ya kutsa cikin sakatariyar wannan taro din ya tambayi shugabanta bala isa anya ba yawan sukar taron da wasu ke yi ba ne ya sa daukar matakin ba sukan mai suka sukan ba zai hana mu aiwatar da abin da muke so mu aiwatar ba illa ma sukan yana ya zaburar da mu ne don mu samu kyakkyawan shiri amma ba suka ba ne ya sa mu muka dakatar da wannan don mai suka ma bai san manufar abin ba inda ya sani da ba zai sukan ba zuwa gaishe ka nasiru to har yanzu dai shi nasiru ne za mu bar wa maɗin domin zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya shirya tsakanin manyan kusoshin wannan kungiya ta izala ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke shirya wannan taro din wato wanda za su tattauna kan wannan ko kuma za su yi muhawara kan wannan taro ina muku magana malam ibrahim aliyu kaduna sakataren kungiyar malaman izala da kuma malam ibrahim duguri shugaban majalisar malaman izala din a can abuja za su taɓa abubuwa da dama a cikin wannan muhawarar ta biyu da za su kawo mana a yau daya daga cikinsu shine cewa shin a najeriya ne aka taba irin wannan kawai convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran kasashen musulmi na duniya misali al-mu'tamar ad-duwali asani wanda aka yi na ainihin tatawirin darasatul qur'aniyya wanda aka yi shi ranar ɗaya ga watan uku 2015 ɗaya ne daga cikin tarurruka da aka yi don alkur'ani an yi almutamar alkur'ani a sadis shi ma wanda aka yi shi a gaza shi ma mutamar ne na alkur'ani an yi third international conference on qur'an and sunna duka wannan ina son in kawo cewa mu'tamar taro ne da ake yi domin alkur'ani wani allah munan ne ba a taba yi ba amma an yi nisa ana yin sa a duniya kasashe daban-daban suna gabatar da ainihin wannan mu'tamar na ainihin alkur'ani don haka karatu a taro a karanta alkur'ani ko taruwan mahaddata alkur'ani don karanta alkur'ani kamar yadda ake yi a musabaka to in dai musabaka za a iya yi a matsayin halal ta halatta a yi musabaka to lallai wannan ma conference ya halatta a yi shi domin qur'ani za a karanta a can nan ma alkur'ani za a karanta so shi ma wancan ya halatta shi ma wannan ya halatta a ah, malam ibrahim aliyu kaduna wato na lura eh, kana so ka ce wata kila bakon abu ne a najeriya shi yasa wasu suke cewa ba daidai ba ne malam ibrahim ah, duguri ina zuwa eh. bari za mu ah. dawo za mu dawo za yi wannan magana malam ibrahim duguri duba mana na ga ɗazu kana na ji kana magana akan sunan shin ambatarsa da farko da aka yi na festival wato wani babban buki kafin a dawo a kira shi convention shine eh, yana daga dalilan da ya sa kuke kin jini wannan taro ko kuma akwai wani karin dalili ne ah, amma nasiru ni gaskiya shi kanina ko dan uwana ko aboki na malam ibrahim kaduna ya ban mamaki sani na da shi wanda yake ba wa sunna kariya amma ya zo yana wasu maganganu wadda yake kamar ba shi bane da aka san shi din nan abin da ban mamaki ina so cikin tambayoyin da na yi masa ya kawo mu'tamar da kalmar larabci shine convention sannan kuma ai akwai eh, maharajan wadda na yi mishi tambaya a kai duk waɗannan suna iya amsawa sannan idan malam ibrahim ya ce wai annabi sallama bai je wa'azi irin wa'azin ƙasa wadda ake ja masa baki ko aya eh, yana fassarawa ba to sai in ce a matsayin shi na almajirin ilimi to ina ji bai kamata wannan kalmar ta fito a bakinsa ba sannan kuma ba za ka kwatanta wannan abun da ake yi da musabaka da ake ba shi ya sani hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa mu ladabtar da ko mu karantar da ɗiyanmu wato ainihin littafin Allah baya ga sauran abubuwan da aka ce mu karantar da su sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ahalin gidansa da kuma karatun alkur'ani to shi wannan in dai za mu gaya wa kanmu gaskiya ai farko ba cewa aka yi ma batun an kwatanta shi da musabaka ko an kwatanta shi da ainihin wa'azin kasa duk ba wannan ba duk waɗannan wasu hujjoji ne da ake nema a bashi kariya a wanke abin amma ai bayanin da aka yi shi ne za a kira masu karatun yarbawa su zo su yi da irin gargajiyarsu masu karatun gargajiya na warshu su zo su yi da irin nasu to kur'ani akwai gargajiya ne a cikinsa idan yana batun convention da aka yi ina zuwa idan yana batun conventions da aka yi a su gaza har yake ba da abin nan eh, tarih na waɗannan lokuta to ba haka aka yi ba ya je sake bincike da kyau abin da aka yi tarurruka ne waɗanda ake zuwa a tattauna ba ma karatun Kur'ani ba a ɗauko bayanai misali wani irin ci gaba ake yi a lardi kaza ko a ƙasa kaza ko a yanki kaza duk waɗannan abubuwan da yake faɗi ni na yi shekara takwas bana Najeriya ina ƙasashen Larabawa dangane da abin da shafe duk irin waɗannan abubuwa kuma ina tabbatar maka ba zai zamo hujja ba gare mu abin da ake yi ko a Saudi Arabia ne wanda ni dai ina kan bakana a kamun aya a kamun hadisi a kamun wani abu wanda yake na magabata wanda ya kama da wannan halin halin shek ibrahim duguri uh, bari mu katse ka uh, za mu koma waje mu domin muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna uh, malam ibrahim aliyu kaduna shi ibrahim duguri ya ce kama ba shi mamaki yadda ya san ka mai kare sunna amma duk da dai bai ce ma dan bidi'a ba watakila ka yi sa'a me za ka ce mata To abin da zan ce ni ma babban yayana ya bani mamaki kwaran gaske da aka wayi gari yana iya yadda da musabaka kamar yadda ne misali <laughs> taron karatun alkur'ani na musabaka amma kuma baya iya yadda da taron mu'tamar yake kenan zai iya yadda da su taron wa'azin ƙasa da ire-irensu wanda da zai kawo min ayar da ta ce ya yi wa'azin ƙasa da sigar da ake yi ko ya yi musabaka da sigar da ake yi ko ya kawo hadisi zan so haka ni ma sannan abin da nake so mu rakkaza a kai shin me ake so a gabatar a wajen wannan mutamar wannan shine ya kamata ya zama abubuwan magana me ake so a yi an yi maganan cewa za a zo a yi karatun alkur'ani da masu yi da ruwayawar shu da sauran ruwayu a haɗo kan makaranta alkur'ani domin a haɗu a san juna a yi zumunci sannan kuma a ci gaba da gudanar da al'amura na karatun alkur'ani haɗuwa da masu ƙur'anin bai taɓa zama laifi ba in dai za ka iya taro mutane su saurare ka kai musu wa'azin ƙasa to haka za ka iya taro su don harka alkur'ani domin do abu ne sannan wannan convention da ake magana ko conference mutane da yawa suna tsuke tunaninsu ne suna ganin kawai taruwa alhali za a gabatar da laccoci za a yi muhadarori za a yi bayanai daban-daban za a gabatar da katidu da suke bayani kan falala alkur'ani da ilmumukansa da falalan mahaddace alkur'ani da mahimmancin haddace alkur'anin da kuma amfanin hadda alkur'ani wannan shine abin da za a karfafi mahaddata alkur'ani a kai kuma shine abin da za a yi Na'am, malam eh, yau wato bari mu kuma wajen Sheikh Ibrahim Duguri. Sheikh Ibrahim Duguri za mu wasu suna tambayar waye ne ma dama ya kawo ko in ce ya kawo shawarar da za a cewa a gudanar da irin wannan taron na san da farko akwai malamai da yawa kafin wasu daga baya su nuna ba sa cikin wannan taron shin malam ibrahim duguri rashin ya zama an ja ka jama'arka da sauransu ko wasu dalilai ya saka Eh, ya zama ba kwa son halartar wannan taron da nasiru ma nasiru in ka faɗi aka sai ka gwada ma baka baka ma sani ba kenan na farko dai ni a zamana abuja akalla ina da shekara 32 a abuja ba wani abun da zai ja hankali na misali ko dan ba a jani ba ko dan an jani na farko dai ina da abun yi ina da sana'a ta ina da abun da zan yi kuma in taimaka ma wasu bayan allah don haka wannan ba dalili bane a ce ba na ciki shi yasa nake wata magana ni dai ina kan bakana a matsayina na musulmi muwahidi ahlus sunna wanda na yadda da qur'ani da sunna amma ina neman dalili kai tsaye na hujja nassi sarihi wanda kuma babu shi sannan kuma waɗanda koma waye suka kawo shawara a yi ni wannan su ta shafa ba ta shafe ni ba ah, ina zuwa bayan duguri kafin ka ci gaba ah, ka ce sam ka yanke hukunci cewa babu wani nasi Eh, bayan ɗazu kuma na ji eh, sheikh ibrahim aliyu kaduna ya kawo wasu bayanai waɗanda wannan ba muhallin shahidinsa bane kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin wannan ba muhallin wannan da muke magana akai bane saboda haka kullum duk abin da zamu kawo na nassi ya zama muhallin shahid akan abin da muke magana akai amma to da lato bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana a wata mu zo mu ci gaba muna godiya ga su malamai din malam Ibrahim Aliyu Kaduna da kuma malam Ibrahim Duguri ta da shi wakilin namu Nasiru da ya shirya mana wannan muhawara din a can Abuja a madadin su ne ne Ali Mustapha Sakwata a Washington mun bako lafiya to madalla sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne da za a saurari takaitattun labarai To masu sauraro ganin lokaci ya kawo jiki za mu dakata a nan sai kuma da hantsi da Allah ya kai mu za mu da muku da maimaicin shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta tana gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya bada umarni Hawa Sharif fatan yini lafiya.